وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله babu abin da ya hana kafirai yin imani da Allah da manzonsa da yin aiki da abin da manzon ya zo da shi face in inkarinsu da kasancewar manzo daga jinsin mutum yayin da suka ce yanzu Allah zai turo mana manzo daga cikin mutane